Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yau Juma'a 30 ga watan Yuli a shekarar 2021. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam gwamnatin Afghanistan za ta shiga uku hasali ma tana iya faduwa sanadiyar Taliban da zarar Amurka ta kammala janye sojojinta daga kasar a watan Agusta a cewar wata cibiyar Amurka ta sa ido kan al'amura. shugabar hukumar raya kasashe ta amurka usaid samantha power za ta kai ziyarar aiki kasar habasha a makon gobe don matsa lamba a bada damar kai kayan agaji a yankin tigre da tashin hankali ya daidaita sannan wani karamin ɗakin bincike ya isa tashar ƙasa da ƙasa ta sararin subhana jiya alhamis kwanaki takwas bayan da aka cilla kumban da ke dauke da shi daga wata na'urar rasha da ke kazakhstan madalla. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Sufeto janar ɗin 'yan sandan Najeriya ya ba da umarnin a gudanar da bincike a kan zargin da hukumar FBI ta Amurka ta yi wa shahararren ɗan sandan Najeriya Abba Kyari dangane da wata badakalar hanci mai alaƙa da matashin nan da ake kira Hush wanda ake zargi da ayyukan damfara a ƙasashe da yawa. To ko me masana harkokin shari'a ke cewa game da wannan batu? da farko ba mu ji daɗi ba domin abba kyari yana ɗaya daga cikin ƙwararren 'yan sandan da muke fahariya da kuma alfahari da su kuma kamar yadda tsarin mulkin najeriya ya tanada idan an maka zargi sai a bincika a tabbatar da hujjoji idan akwai alamar ka aikata abin da ake zargi sai a gurfanar da kai a gaban kuliya barista yakubu salaba wakina za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi sun afkawa wani gari da ke cikin ƙaramar hukumar Ilela a jihar Sokoto inda suka hallaka mutane biyu a daren jiya Alhamis. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafi da shirin manuniya da kuma nasihar Juma'a. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Gwamnatin Afghanistan mai fada a birnin Kabul za ta shiga uku kuma tana ma iya faduwa sanadiyar Taliban da zarar Amurka ta kammala janye sojojinta daga kasar a watan Agusta. A cewar wata cibiyar sa ido kan al'amura ta gwamnatin Amurka wadda aka baiwa aikin kula da yadda al'amura ke gudana. duk da jerin bayanai na kokarin nuna kwarin gwiwa da wasu manyan sojojin amurka da jami'an gwamnatin afghanistan suka yi ta yi wani sabon rahoto na sufeto janar na musamman kan batun sake gina kasar afghanistan sigar a takaice ya ce al'amarin ba zai yi kyau ba kuma hakan ya tabbatar da damuwar da ake yi cewa sojojin afghanistan ba za su iya wata kwakwarar turjiya ba Shugabar hukumar raya kasashe ta Amurka USAID Samantha Power za ta kai ziyara kasar Habasha a makon gobe don matsa lamba a ba da damar kai kayan agaji a yankin Tigray da tashin hankali ya daidaita yayin da ake dada fargabar yiwuwar a shiga fama da matsanaciyar yunwa a can a cewar wata sanarwa ta jiya Alhamis. Bawa za ta gana da jami'an gwamnati a Addis Ababa kamar yadda takardar USAID din ta ce ta matsa lamba a samar da hanyar kawar da matsanaciyar yunwa a Tigray ba tare da wani sharaɗi ba sannan a kuma magance wasu batutuwa na gaggawa a sauran yankunan ƙasar da ke fama da rikice-rikice. bawa za ta kuma zarce kasar sudan a wannan bulaguran da za ta fara gobe asabar yayin da manyan kasashen yammacin duniya ke kokarin tallafawa gwamnatin rukun kwarya da farar hula suka amince da ita shekaru gomai bayan mulkin kama karya a cewar usaid wani ƙaramin ɗakin binciken da aka jinkirta shi na lokaci mai tsawo ya isa tashar ƙasa da ƙasa ta sararin subhana jiya alhamis kwanaki takwas bayan da aka cilla kumban da ke dauke da shi daga wata na'urar rasha da ke kazakhstan Dakin binciken mai suna nauka mai nauyin tan ashirin da kuma tsawon mita goma sha uku wanda ake kuma kiransa dakin bincike mai amfani iri-iri mlm a takaice ya isa tashar ƙasa da ƙasar bayan wata doguwar tafiya wadda wani sa'in ma ta yi ta kasancewa da rashin tabbas. Hukumar nazarin sararin sama ta turai ESA a takaice ta ce jim kaɗan bayan cilla shi da aka yi daga wurin cilla kumbin rasha na Boikono a Kazakhstan ranar 21 ga watan Yuli. Karamin ɗakin binciken ya buɗe kwayayensa na taro makamashin hasken rana da kuma eriyar sauti kamar yadda aka tsara. To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. bayan da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta fbi ta zargi fitaccen dan sandan nan na najeriya abba kyari da karɓar cin hanci daga shahararren matashin nan mai suna ramon abbas da aka fi sani da hush puppy wanda amurka ke tuhuma akan zarge-zargen damfara a ƙasashe da yawa sufeto janar ɗin 'yan sandan najeriya ya ba da umarnin a ƙaddamar da bincike akan wannan zargi Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya tattauna da wani ƙwararre a fannin shari'a game da wannan batu. Biyo bayan karɓar rahoton zargin da hukumar 'yan sandan farin kaya ta Amurka wato FBI ta yi wa kwamandan rundunar 'yan sandan Najeriya na IRT. mataimakin kwamishinan 'yan sanda abba kyari yanzu sofeta janar na 'yan sandan najeriya usman alkali baba ya ba da umarnin bincikar wannan zargi Wata sanarwa da kakakin hedikwatar 'yan sandan Najeriya, kwamishinan 'yan sanda Frank Mba ya aiko mana. Na cewar rundunar 'yan sandan Najeriya na jaddada kudurinta na bankaɗo gaskiyar lamari da kuma tsare amana da dangantakar aiki da hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa wato Interpol. ita dai hukumar FBI na zargin DCP Abba Kyari da hannu a ayyukan damfara da take bincikar kartagin ɗan damfara nan na ƙasa da ƙasa wato Abbas Raymond da ake kira da hush poppy barista yakubu Salibawa wani kwararren lauyan tsarin mulki ne a najeriya da farko ba mu ji daɗi ba domin abba kyari yana ɗaya daga cikin ƙwararren 'yan sandan da muke fahariya da kuma alfahari da su amma abin da shi inspector John na 'yan sandan najeriya yi abu ne wanda yake mun yi na'am da shi kuma daidai ne a ƙarƙashin do domin mu lauyoyi a koda yaushe ka kuma kamar yadda tsarin mulkin najeriya tanada idan an maka zargi sai a bincika a tabbatar da hujjoji idan akwai alamar ka aikata abin da ake zargi sai a gurfanar da kai a gaban kuliya a mika hujjoji idan an tabbatar abin nan ka aikata sai a yanke maka hukunci. barista bawa na da kwarin gwiwar a ƙarshe dai lalle gaskiya za ta yi halinta. Inda nake jin daɗin al'amarin duka ma'aikatar FBI ta Amurka ita take wannan zargi kuma sun shahara A kan dukkan bincike a duniya. Don haka duk abin da Hush ya faɗa game da Abba Kyari za su fitar da shi filla-filla za su duba za kuma a tabbatar da in dai yana da hannu a ciki tabbas za a iya ganin hujja da za a rike shi ko kuma ya zamanto zai ansa don haka abin da suka yi daidai ne a bincika in an yi binciken abin da aka iya samu a ƙarshe za a gama dukkan 'yan najeriya da duniya su sani don haka hakan ya yi daidai kuma muna na'am da shi mu za mu tsaya mu sa ido mu ga me za a yi amma duka al'amarin nan ya zama mana da ban mamaki idan haka din ne yanzu dai abin jira a gani shi ne, yadda sakamakon wannan bincike zai kasance hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Madalla a gaida Hassan Maina kaina da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. To Maryam yayin da har yanzu 'yan makarantar Islamiyyar Salisu Tanko ta jihar Nijar Najeriya ke can daji hannun 'yan bindiga. gwamnatin jihar ta Neja ta yi shelar rufe wasu makarantu sama da talatin saboda dalilai na tsaro. Daga Neja ga Mustapha Nasir Batsari da rahoton. Gwamnatin jihar Nijar Najeriya ta sanar da rufe wasu makarantu har guda talatin da ɗaya saboda matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihar. a wani taron manema labarai bayan kammala taron majalisar zartarwar jihar kwamishiniyar kula da harkokin ilimi a jihar Niger Hajiya Hannatu Jibril Salihu ta ce makarantun kwana guda hamsin da shidda da ke sassan jihar Niger ba su aiki sosai domin kuwa kwata-kwata guda ashirin da biyar ne kacal suke buɗe suna aiki a halin yanzu kamar yadda ta yi ƙarin bayani. Like we have said, out of the 56 Ta ce, kamar yadda muka ce, daga cikin hamsin da shida uh, akwai ashirin da biyar da ke aiki a halin yanzu. A yanzu kuma mun fara tsarin da za mu tabbatar da sauran makarantun mun rufe su saboda shawarwarin da muka samu daga jami'an tsaro na cewa suna cikin haɗari. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu canjin kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Alhaji Adamu Usman wanda ya samu ƙara ƙarin girma a halin yanzu to amma kuma kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar Niger barista Abdulmalik sarkin daji ya ce suna fatan samun wani jajirtaccen shugaban 'yan sandan saboda halin matsalar rashin tsaron da ke addabar jihar Niger. Eto sabon kwamishina da za a kawo irin tsarin da shi wannan da ya wuce yanzu ya kafa dole ne ya mai da hankali da himma ya tabbatar da wannan tsari bai rushe ba. A halin da ake ciki dai har ya zuwa yanzu yanzu ɗaliban islamiyyar salihu tanko da ke garin tagina a jihar niger na can daji a hannun 'yan fashin dajin sama da watanni biyu kenan duk kuwa da kuɗin fansa na naira miliyan talatin da 'yan fashin dajin suka ansa daga hannun iyayen yaran mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria a mustapha Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu taɓo batun tsaro a ɓangaren rahotanninmu. Wasu sassan arewacin Najeriya na ci gaba da fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga abinda da ya sa a da yaushe suke cikin fargaba. Ko a daren jiya Alhamis wasu 'yan bindiga dauke da manyan makamai sun afka wani gari da ke cikin karamar hukumar Ilela a jihar Sokoto har suka kashe mutane biyu. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir. Rayukan 'yan Najeriya suna ci gaba da kasancewa cikin rashin tabbas saboda ayyukan 'yan bindiga waɗanda ke kai hare-hare suna kamawa tare da kisan jama'a. irin haka ta faru a daren alhamis a jihar sokoto inda 'yan bindiga suka mamaye wani gari mai suna kwandamo da ke yankin ilela da ke makwabtaka da jamhuriyar nijar suna harbin kan mai uwa da wabi inda suka yi wa wani hamshakin mai kuɗi alhaji haruna da wani mutum kisan gilla tare da tare da hankulan jama'ar garin. Wallahi an kashe a baya zai fiye Allah ya sauke. Allah ya zura Allah shi ya Irin yadda jama'a ke nuna alhininsu kenan bayan da aka yi jana'izar mutanen da 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla. Muhammadu Sani da ne ga Alhaji Haruna mai kuɗin da aka kashe a wannan garin. Sun cin mana gida misalin karfe biyu da rabi. Suka je suna halibe-halibe kowa 'yan banga da kowa kowa ya gudu. sannan suka shiga gidan suka yi nema ne ruwa jallo ba su gan shi ba informant da yake ci ya kawo su gidan sai ce a shigi cikin ɗakin shi nan cikin buhu suka ɗauko adda suna sare domin kafin biyo yau sun zaka ba ci nasara akan shi ba da adadi suka zo suka cin mai wani wuri wani sare mai kai ya kwaɗi suka yi mai sassare suka ɗibi naman jikin suka je da shi kuma 'yan sanda da dpo sun kama ɗauki amma abin ya karin su saboda bakin garkan mu ɗaya mutum arba'in da biyar iske su barawo. mai garin na kwandamo ya ce wannan ba shine karon farko ba da 'yan bindiga suka shiga wannan gari sunana alhaji ahmadu magaji ni ne mai ganin kwandamo da yake kwanan baya sun yi shigowa fargowa farko allah bai ba su ikon ɗauka kowa ba shigowa ta biyu suka ɗauka mana mutum biyu bayan an so su kuma sai ga shi yanzu sun yi shigowa ta uku wanda yake sun shigo da yawa duk rariyar da take cikin garin nan babu inda ba su aje mutane ba duk inda mutum ya hito halbi ne ko ina don haka wannan abin mai da shi kaddara ce ta ubangiji Allah. Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto akan wannan batun sai dai kakakin ta ASP Sanusi Abubakar bai ɗauki kiraye-kirayen da na yi masa ba a daidai lokacin haɗa wannan rahoto. Matsalar rashin tsaro dai sannu a hankali tana ƙara samun wurin zama musamman a arewacin Najeriya domin ko ba a kai hari cikin gari ba akan tare manyan hanyoyi ana ɗaukar mutane. Na samu zantawa da wani wanda ya fitar kutsu daga hannun masu satar mutane a kan titin sokoto zuwa gusau ta jihar zamfara to muna kawo a wurin sai nigga road block eh, tanki ya wuce an halba taya ta kuma motar ta wuce ta biyu ita ma sai da ji halbi ne ta jikinta aka halba ya dai tana juyawa sai kawai sai na ji sun buɗe wuta tana kamo su kamo su mun buɗe gambon dai a mun dan ci lokaci don ni har na sadaka to ni ɗaya dai abu su gani ba gaskiya ka da ni dai na dai faɗi bisa wani ice to kamun dai da faɗuwar da ne kuma sai Allah ya ban iko sai na kama tafiya irin kamar ina kanta dai kamar yana tafiya ƙasa ƙasa da haka maganin halbi sun wuce da makulli da wayoyin da mutanen da a cikin mutum sun da mutum uku mu ko mu uku mun tsero. matsalar rashin tsaro ne ta zama duk kokarin da hukumi ke cewa suna yi tamkar ana ƙara ƙarfafa 'yan ta'addar ne abin da ke ci gaba da baiwa jama'a kasar mamaki. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Manuniya. ashe dai lauyoyi ma na sane da lakanin langabewar da masu kwanta kwantar kwashe kudin 'yan kasa suke idan an kai su gaban kuliyaman ta sabo wai ana tuhumar mutum ne ya saci biliyoyi amma <laughs> in zai je kotu ikara sai ya rike carbi alkali na magana yana jan carbi wai shi mai addini ne to shin ko na irin zuba zunubin zabe ne zai sa sabuwar hukumar larabtar da masu laifukan zabe ta ɗauki mataki ko a tashi hankali ko a daki wani ko a sace akwati kowa ya faɗi wani abu da ba shi ne aka wurin zaɓe ba ko kuma ma'aikacin zaɓe ya shirya fituna ko kuma ya shirya makuri a wurin zaɓe duk wannan kuma za ta ɗauki mataki. da alamu dai har yanzu tsuguna bata ƙare ba game da ridda irin ta siyasar da wasu gaggan jam'iyyar pdp suke a jihar zamwarawa domin an ji tsohon gwamnan jihar da ke limancin jam'iyyar apc da yan pdp suka tsallaka na cewa a kota sabuwa. na magana da shi mai malaye na cewa ya rusa jam'iyya muka tabbasu a'a ku halatta yan jam'iyya kuna na matsayin ku na shugabanni don yan jihar constitution domin ba wanda aka ba dama ko nec sai dai convention amma ba a cewa an yi zaɓe an ce an rusa daga wane saboda wane ya shigo babu wannan provision. abu kamar wasa dai maganar wa tsohon shugaban kasa jonathan da nufin jawo shi don ya kara taka takara cikin jam'iyyar apc na kara kaburi sai dai shugabannin matasa na jam'iyyar apc sun ce wannan ganganci ne na gangan da ba za a gangara gangarar da su ba kai shewa ma muka yi a lokacin da muke neman zaɓe a 2014 idan ma an bar jonathan ya shiga da mulkan najeriya to bara a ma samu najeriya ba bayan 2015 so ta ina kuma za mu sake ɗauko shi mu za a kawo shi mu har ma a yi tunanin ba su takarar shugaban kasa. waɗannan jerin muryoyi na cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum mu da wannan lokaci kuma sanunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na ashirin da hudu cikin jerin gwanan shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya irin hanyar da ya kamata a dodar domin tabbatar da an tattake dukkanin damuwar da ka iya dama ruwa ga al'ummar da ke mulki da kuma waɗanda ake mulka. Mai yiwa kuma maganar magance matsalar makure maɗuɗin ƙuri'un 'yan ƙasa idan an tafi zaɓe ta hanyar rinto da rumbarin barka ci baka ci ba baka ci ba ci ce. Ta jawo hankalin majalisar da gwamnati jan tare na da ta daddage cewa kafin zaɓe ya zo faso take ta tabbatar da an kammala aikin sabuwar hukumar nan da za ta tabbatar da ladabtar da masu zuba zunubin zure wajen zazzage kurkun 'yan ƙasa su zura da su. Sanata Kabiru Ibrahim Gayan jihar Kanawa shine shugaban kwamitin da ke kula da harkokin zaɓe a Masar jan tare Nigeria kuma ya yi ƙarin haske game da aikin da ake akan ita wannan sabuwar hukumar da za ta ƙoƙarin ganta ladabtar da masu lunto da rimbarimbar kurku. An kawo doka ta cewa ya kamata a samu hukuma ta musamman mai zaman kanta za ta ɗauki kai karar wanda suka yi rigima a wurin zaɓe misali kwaya ya tashi hankali ko a daki wani ko a sace akwati ko a canja makura ko a ji a faɗi wani abu da ba shi ne aka wurin zaɓe wani ko kuma ma'aikacin zaɓe ya shirya fituna ko kuma ya shirya makuri a wurin zaɓe duk wannan hukuma za ta ɗauki mataki kuma ita wannan hukuma ana ba ta dama da doka wanda za a tabbatar mun gama cin ɗan ƙaramin lokaci mun kai shugaban ƙasa ya ya amince kuma ta zama doka wannan zai taimaka mana ƙwarai don yanzu zancen da ake ana da kes wato shari'o'i a inec wajen guda 800 to a ɗari takwas ɗin nan waje aina za ta bi tana bin wannan tana bin wancan. bar tun baza bangajin buge masu buge-bugen ganin sun sace kuruwa ranar zaɓe maganar magu magun makure 'yan cikin gida ma ta hanyar tsallan baɗaken tsallake daga wata jam'iyya zuwa wata na cikin abin da ke tada kura a jihar zamfarawa domin tun bayan tsallakawar gwamna muhammad bello matole da tawagar shi zuwa cikin jam'iyyar apc gaggan jam'iyyar apc da ke ganin su ne ahalinta suke ta tattara tarikan tabbatar da duniya cewa akwai sake tsohon gwamnan jihar Zanwarawa Alhaji Abdul Yari ya yi yawon yada manufa tsakanin gaggan jam'iyyar APC da shugabannin da aka dinga tattaunawa inda ya tabbatar da manema labaru bayan ganin cewa sun gano gaskiya. Yana mai cewa akwai ka'idoji da aka kankame lokacin da aka amince da tsallako ɗayan jam'iyyar PDP zuwa APC amma yana ganin kamar ana neman rugurguza su. To abin da aka yi shine cewa za a je a ainin zauna da sauran shugabannin jam'iyya da shi waɗanda ya zo da su a zamna a tantauna a ga yadda za a yi tsari wanda zai tabbatar da cewa kowa bai cuci ba kuma an tahi a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya domin gajiyar da apc ke son ta cimma na ganin cewa babu wata jam'iyya da ke yi mata barazana a jihar zamfara ina ganin wannan shine makasudi so amma abin aka samu tangarɗa shine bayan mun tahi ba a yi wannan zaman ba so amma shugaban riko ya kira ne ya ce mai Allah da za a wannan zaman bayan sallah sannan kuma ya kara tabbatar mana cewa a duk activity za a yi na harkar siyasa zamar zai yi a ɗaga shi har a cimma wannan matsayin wanda kowa ya gamsu so bisa ga wannan abu da aka yi Sosai sai mu ga ya dace zan cewa mun kira babban taro wanda ba taro ne na hayaniya ba domin in kuka yi yadda aka kuka yadda aka yi taron za ku san cewa taro ne na natsuwa taro ne ba na ihun siyasa ba taro ne na masu ɗaukar sako su kai so abubuwan da suka biyo baya na magana da shi mai malaye na cewa ya rusa jam'iyya muka tabbasu a'a ku halatta ya yan jam'iyya kuna na matsayin ku na shugaban don in ji constitution domin ba wanda aka ba dama ko nec sai dai convention shi dai aka ba dama ya cewa a yi decision a kai shi convention ya rusa amma ba a cewa an yi zaɓe an ce an rusa daga wane saboda wane ya shigo babu wannan provision tun ake tuntuɓa da tabbatarwa da duniya cewa akwai yiwuwar ganin an jawo janatan tsohon shugaban ƙasan da aka yi ƙasa-ƙasa da shi a dandalin zaɓe wajen karɓe gwamnati don dawo da ita hannun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari domin ganin ya dawo jam'iyyar APC. Har ma ana raɗe raɗin cewa takarar shugaban ƙasa za a danka wa janatan ɗin don jin ragamar wannan ƙasa. Wannan magana dai kamar wasa wasu 'yan jam'iyyar APC sun ce su ma suna ganin abin na neman kankama amma dai suna da wasu tambayoyi. Alhaji Abubakar Adamu shine shugaban matasan jam'iyyar APC a arewa maso gabashin Najeriya kuma kuma ya ce ya kamata a gaya wa duniya cewa raɗe raɗin rungumo Jonathan zuwa jam'iyyar APC har ma da jalli jogan jogana mai takarar shugaban kasa fa rudu ne da rumba-rumba wanda su yan jam'iyyar APC ke ganin wani abun kunya ne da ba zai taɓa yiwuwa ba. Abubuwa dai da yawa na fitowa a yanzu misali za ka ji wasu suna cewa ana ma tunanin ɗauko tsohon shugaban kasa goodluck ebele jonathan ya dawo jam'iyyar apc kuma ya zama ɗan takara so mu a tunanin mu wannan mafarki ma ba za mu iya kutunta su da mafarki ba domin ba abu bane da ya kamata ɗan adam adam maya tuna ba dan najeriya kasancewa ina muka taso a wurinsa muka karbi shugabancin najeriya mun karbi shugabancin najeriya ne kuma domin ya gagara yin abun da yan najeriya suka ba shi dama ya yi a lokacin da yake shugaban kasa da wannan abubuwan muka ɗauka muka gaya wa yan najeriya cewa ya gagara fidda najeriya daga halin da ke ciki ila ma ya mai da ita cikin wani halin da bai cancanta ba so domin haka mu a tunaninmu yanzu idan mun ce za mu sake bawa mutumin da muka ce bai iya ba bai san komai ba kai cewa ma muka yi a lokacin da muke neman zaɓe a 2014 idan ma an bar jonata ya shiga ba da mulkan najeriya to bara a ma samu najeriya ba bayan 2015 so ta ina kuma za mu sake ɗauko shi mu za a kawo shi jam'iyyar mu har ma a yi tunanin ba su takarar shugaban kasa. to sai dai kuma koma me kake ganin kamar ba zai yi a najeriya ba a iya cewa yana iya yiwuwa saboda ganin irin abubuwan da ke faruwa ta kusan kowane bangare ko janibi. yanzu aka dai magana da wasu 'yan najeriya ke ta faman yi ita ce yadda ake wayar gari wasu mutane sun yi kwanta kwantar kwashe dudun dumurin kuɗin 'yan najeriya amma sai kaga kamar ma allah allah suke a tafi gaban kuliya manta sabo domin sabule jikinsa a matsayin waɗanda aka bai wa beli a ƙarshe kuma sai ka ji maganar ta mace murus wannan kuma ba wai kawai gama garin 'yan najeriya ke shan mamaki ba domin su kansu lauyi na ganin akwai abin mamaki cikin wannan batu barista el zubair abubakar lauya ne mai zaman kanshi kuma ya ce a gaskiyar magana kwanta-kwantar kwashe kuɗin 'yan Najeriya da wasu gagga ke yi su kuma nan langaɓe gaban kotu ko su laɓe da addini suna nuna cewa su mabiya addini ne wani abu ne da dole sai an sake sabon sahu. Kaga in yaro ya saci kaza aka kai shi gaban magistrate nan da nan magistrate zai ce a kai shi prison amma in ka saci biliyan ɗaya a Najeriya fatan kama a gurfanar da kai ne gaban alkali da an kai ka sai ya karanta wani takarda ya ce belin ka ya inganta sai ka ga mutumin da aka shigar da shi a matsayin matuhumi yanzu ya fito yana hannu da mutane ana dariya ana cato alhaji Allah shi karo arziki baka ga wasu ba ma in zai je kotu sai ya tafi da carbi wai ana tuhuma mutum ne ya saci biliyoyi amma <laughs> in zai je kotu ikara sai ya rike carbi alkali na magana yana jan carbi wai shi mai addini ne wani kuma wannan irin na krista shi ma suna da carbin su ana ce mishi rosary sai kaga wani ya rike shi ma wai yana ja yana kiran jesus wai shi ma mai addini ne bayan kuma ga tuhumar da ake mishi wani kaga wai an kawo shi ka san mutum da karfin shi sai kaga wai an kawo shi a wilciya wani kaga an daure mashi wuya to amma da alkalin da lauyoyin da su waɗanda suke waɗannan abubuwan duk wasan kwaikwayo suke tunda inda da gaske ne ikara da yanzu mun ga mutanen da aka ɗauri a Najeriya. So za ka ga barayi na zaman ofis, za ka ga waɗanda su ya kamata suna prison su ne ake hura masu sayirin. Za ka ga mutumin da ya kamata a ce mutane sun ƙaurace mashi shi ne tun karfe biyar in aka yi sallan subuhi za ka iske mutane na jiran shi wai su fito su gaida shi. To duka duka kuma da wannan bikin baje batu na lauya mai zaman kansa barista Elizabeth Abubakar za mu yi sallamar sanar da kucewa mun nannaɗe shirin sai kuma makon gobe. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai abokan aiki Shamsiya Ibrahim Hamza da kuma Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da wasu muryoyi da kuke ji a cikin wannan shirin sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka da ke auno muku muryoyin da kuke ji a cikin wannan shiri na manuniya duk safiyar Juma'a ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. To yanzu kuma ga nasihar Juma'a. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Daga cikin abin da ke da muhimmanci ya zama nasiha a gare mu kuma jagora a gare mu a yayin da muke ƙoƙarin bankwana da wannan shekara ta musulunci domin muna watan karshe a cikin jerin watanni na musulunci a wannan shekara ta 1442 shine mu yi kokarin duba alaka tsakaninmu da 'yan uwanmu mu yi wa kanmu hisabi akan alaka tsakaninmu da junanmu hakika duk yadda ka kiyaye haƙƙin Allah idan baka kiyaye haƙƙin 'yan uwanka mutane ba ba za ka sha ba da yawa daga cikinmu akwai waɗanda suke da ƙoƙari akan wajen sauke nauyin da Allah ya ɗora musu akan tsakaninsu da shi na ibada ko kuma makamancinsa amma kuma suna mantawa da haƙƙin da Allah ya dora musu na tsakaninsu da junansu ubangijinmu maɗaukakin sarki zai yi tambaya akan haƙoƙin da ke tsakaninka da ɗan uwanka da abokinka kamar yadda zai yi tambaya akan haƙƙin da ke tsakaninka da shi a matsayinka na bawa shi ubangijinka don haka mu lura da yadda allah maɗaukakin sarki ya jera haƙoƙin da ke tsakanin mutane har guda tara bayan ya faɗi haƙƙinsa guda ɗaya daga cikin ayar da ake ce mata ayatul hukukil ashara da take suratun nisa Allah ya faɗi haƙƙinsa shi kansa guda ɗaya wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an sai Allah ya jera haƙoƙi sauran guda tara da suka cika goma dukkan su ne na mutane na iyaye wa bil walidaini ihsana da na miskinai da na abokan wato zama waɗanda suke makota da kuma dangogi da kuma ma'abota hanya har wanda ma baka sani ba Allah ya ce ka bashi haƙƙinsa a matsayinsa na ma'abocin hanya ko maraya ballantana kuma wanda ka sani ya 'yan uwana mu yi tunani yaya alaka take tsakaninka da danginka yaya alaka take tsakaninka da makwabcinka yaya alaka take tsakaninka da abokan hulɗarka wannan yana daga cikin abun da zai buɗe maka kofar aljanna ko kuma ya buɗe maka kofar wuta yi la'akari da alaka tsakaninka da 'yan uwanka domin tabbatar da cewa ka tsira wannan darasi ne da muke ɗauka a yayin da muke ban kwana da wannan shekara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To Maryam gwamnatin Afghanistan za ta shiga uku hasali ma tana iya faduwa sanadiyar Taliban da zarar Amurka ta kammala janye sojojinta daga kasar a watan Agusta a cewar wata cibiyar Amurka ta sa ido kan al'amura. shugabar hukumar raya kasashe ta amurka usaid samantha power za ta kai ziyarar aiki kasar habasha a makon gobe don matsa lamba a bada damar kai kayan agaji a yankin tigray da tashin hankali ya daidaita sannan wani karamin ɗakin bincike ya isa tashar ƙasa da ƙasa ta sararin subhana jiya alhamis kwanaki takwas bayan da aka cilla kumban da ke dauke da shi daga wata na'urar rasha da ke kazakhstan to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da cuba hero diodine da ya hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya